karan farko dawowar babban ɗan adawa wato hamma ahmadu ƙasar nijar ya ja hankulan mutane da dama mazauna ƙasar ta nijar da ma mutane da dama masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a siyasa Duba da yadda za a iya hama Hammadun da ya ɗauki tsawon shekaru baya kasar ta Nijar da lokacin da ya samu tangarɗa da hukumomin ƙasar da kuma yadda ya dinga shiga takun saka da bangaren siyasa da yadda za a iya ci rayuwar hama Hammadun ta dinga zuwa wato samun matsala a tsakanin wato makusanta ko kuma manya-manyan jigajigan 'yan siyasa. Kasancewar ya daɗe yana adawa da gwamnati ba tare da ya samu nasarar cin zaben shugaban ƙasa ba. Wannan na ɗaya daga cikin abin da ya sa Muhammadan a wancan lokaci aka kama shi bayan kuma sallama sani ya bar ƙasar ta Nijar. Sannan kuma za mu tattauna dangane da wato gargaɗin da ƙasar Koriya ta Arewa take yi ma masu shirin afka ma Nijar. Ana dai ganin tamkar wannan gargaɗi ne zuwa ga ƙasar Faransa ƙasar Koriya ta Arewa take yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da warhaka sannan mu sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka inda muke sharhi dangane da wasu sababbin labarai. Muhammadu muna bayani ne dangane da dawar Hama Ahmad da kuma irin gudunmuwar da ake ganin ya iya bayarwa a halin da kasar take a yanzu. Ana dai ganin Hama Ahmad ya dawo ne Nijar sakamakon wato kifar da gwamnatin Fasum. Wasu kuma na ganin cewa kurum dai lokaci ne na dawo wasu kasar ta Nijar yayi. Mutane masu sharhi kan al'amuran yau da kullum na ganin sha ko akwai wata gudunmuwar da wato hamma amadan zai iya bayarwa a halin yanzu wannan dai wani abu ne wanda za a jira a gani yadda za ta kasance sai dai kuma wani babban abin alfahari wanda za a iya cewa ƙasar koriya ta arewa ta yi a wannan sati ya ce ta gargaɗi ƙasashen da ke ƙoƙarin ma ƙasar nijar da yaƙi Yanzu haka dai ana ganin cewa wannan gargadi da wato Kim Jong Un ya na kasar wato Koriya ta Arewa tamkar dai za a iya cewa ƙoƙarin wato gargadin ƙasashen Afirka ko kuma ƙungiyar ecos da kuma kasar Faransa da ke kwarin afka manijar din ɗin. Tun dai lokacin da aka shiga takun saƙa har ma ake tunanin wato masu zanga-zanga da wasu daga cikin sojojin Nijar din sun nemi taimako ko kuma agajin gaggawa daga kasar wato a wato Rasha. yanzu haka dai ana ganin cewa kasar koriya ta arewa na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke tausaya ma nijar ɗin kuma ba sa goyon bayan a yaƙi nijar ɗin yanzu haka dai za a iya cewa wani gargaɗi na musamman da shugaban ƙasar koriya ta arewa ya yi yana nuni ne da gargaɗi da kuma nuna ma masu shirin yaƙan nijar ya tsaha ana dai ganin ƙasar koriya na iya tsaya ma ƙasar ta nijar matukar faransa ta ce za ta taɓa ta yanzu haka dai kula sun koma ne dangane da yadda ita faransa ke kulle-kulle kuma ake tsammanin cewa tana kokarin yakar kasar ta nijar ne karan farko dai nijar na samun goyon baya daga kasashen afirka da ma kasashen turai har ma da kasashe manya-manya a duniya irin su wato koriya ta arewa da kuma rasha da rusiya da kuma katar kasashe da dama dai ne ke ganin wato bai dace a yakin nijar din ba ana ganin dai hanyar masalaha ita ce mafi alkhairi domin warware dukkan rikicin yanzu haka dai kalaman wato shugaban ƙasar koriya ta arewa ne ke jan hankulan mutane a faɗin afirka